This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na rana yau Laraba 19 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labaran. To Aisha ofishin kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce hare-haren da Isra'ila ta kai a zirin Gaza watakila ya saba wa ƙa'idojin dokokin yaƙi. Haka kuma shugabannin ƙasashen Koriya ta Arewa da na Rasha sun rattaba hannu kan wata yarjejeniya wata ta ƙara zurfafa haɗin gwiwarsu. su. sannan jami'ai a ƙasar chadi sun ce sun fara gudanar da bincike tare da yin kira da a kwantar da hankula bayan fashewar wani ma'ajiyar makaman soji da ke jamina babban birnin kasar. Tukanin labaran kenan. A cikin shirin kuma za ku ji abin da masharhanta suke cewa bayan da gwamnatin jamhuriyar Nijar ta baiwa wani kamfanin haƙar ma'adanai wa'adin fara aiki ko kuma ta karɓi lasisin da aka bata yayin da wani kamfanin rasha ke jira. wannan da kyau ya zamanto gwamnati wannan ya doki mataki saboda ba za su mana yadda suke so ba akwai ka'idodi waɗanda yake a'a za musu ai mutum bai zuwa gidanka ya ce ga abin da yake so sannan za ku ji matakan da hukumomin tsaro suka ɗauka a najeriya don tabbatar da sahihancin mutanen da suke aikin sa kai don kare al'umma daga ayyukan 'yan ta'adda a can maiduguri yadda muka yi 'yan gari su suka zaɗi yara 'yan matasan gwamnati suka ɗauki sunansu mm. muka kai ma 'yan sanda da 'yan dss aka yi profile mm. ɗinsu dukansu mm. mu muka yi training ɗinsu sojoji sai muka haɗa su da sojojin da ke ƙasa a soda su lura da su kuma abin da aka gaya musu ainihi is ku kare ƙasanku kawai ba wai ku je ku yaƙi da wani ba a'a Kamar kowace rana irin ta yau Laraba muna tafa da shirin zamantakewa wanda Zainab Babaji za ta gabatar. Yau shirin ya mai da hankali ne akan makomar tsofaffi. Muna kuma dauke da kaɗan daga saƙonnin da kuka aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Ofishin kare haƙƙin ɗan Adam na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce hare-haren da Isra'ila ta kai a zirin Gaza a ta bakinsa, watakila ya saba wa ƙa'idojin dokokin yaƙi. Wani rahoto da aka fitar a yau Laraba ya yi nazarin hare-haren da sojojin Isra'ila suka kai ta sama guda shida tsakanin watan Oktoba da Disamba na shekarar da ta gabata a makon da aka fara yakin a Gaza. Sama da mutane 200 ne ofishin kare haƙƙin bil'adama ya tabbatar da cewa an kashe su a hare-haren ta sama. waɗanda suka haɗa da auna wuraren da suka haɗa da gine-gine wata makaranta wata kasuwa da sansanonin 'yan gudun hijira. Kwamishinan kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya Balka ya ce da alama Isra'ila ba ta yi wani yunkuri ba wajen bambance fararen hula Falasɗinawa da mayakan Hamas a yakin da take yi da bama-bamai a Gaza. Wani harin jirgin saman Rasha mara matuki da aka kai a yankin Labib na ƙasar Ukraine ya raunata mutum guda yayin da ma'aikatan kashe gobara a garin Azov na ƙasar Rasha suka ci gaba da yin artabu da wata gobara a wata ma'ajiyar mai a rana ta biyu. Magajin garin Labib wani birni a yammacin Ukraine kusa da kan iyaka da Poland. ya ce harin da jirgi mara matuki ya kai a ƙauyen melakib ya lalata wani gini mai benaye tare da farfasa tagogi da dama a gine-ginen da ke kusa da shi magajin garin andrea sadovi ya wallafa a manhajar aika sako ta talabib cewa harin ya jikkata wani dattijo mai shekaru saba'in kuma yana kwance a asibiti cikin matsakaicin yanayi a halin da ake ciki kuma wata gobara a wani wurin ajiyar man fetur na kasar rasha a yankin rostov na ci gaba da ruruwa sama da sa'o'i 24 bayan wani harin jirgin sama mara matuki tun an jima kaɗan zara za ta sake dawowa ta karanto kashin labaran na biyu yanzu dai za mu buɗe taskar rahotanninmu daga jamhuriyar nijar inda ministan kula da ma'adanan kasar ya bai wa kamfanin orano da ke aikin haƙar ma'adanan uranium a kasar wa'adin kwanaki uku ya fara aiki ko kuma a soke lasisinsa wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin raston mai samar da makamashin nukiliya na kasar rasha ke tattaunawa da gwamnatin mulkin sojin Nijar domin karɓe aikin haƙar uranium daga hannun kamfanin Orano na ƙasar Faransa. Wakilin muryar Amurka Hamid Mahmud na ɗauke da ci gaban labarin. A ciki yanayin samarwa kasar Nijar yancin ta bisa ga sabuwar tafiyar da kasar ke yi ya sa mahukuntan Nijar suka ɗauki wannan matakin ta hanyar ministan kula da ma'adinan kasar inda suka bai wa kamfanin Orano mallakar kasar Faransa wa'adi ya fara aiki ko kuma a soke lasisinsa. Mala Abdurrahman Amma na kungiyar da ke sa ido kan makamashi a Agadas ya yaba da wannan matakin da mahukuntan Nijar suka yi. Kasan gwamnati ya ba da lokaci kuma lokacin da ya badan abin bai yi ba dole ya amshe komai da komai. yana da kyau wani yana da kyau ya zamanto gwamnati wannan ya doki mataki saboda ba za su mana yadda suke so ba mu akwai ka'idodi waɗanda yake a a za musu ai mutum bai zuwa ka ya ce ga abin da yake so kai ne ya kamata ka gaya mai ga abin da nake so kai in ka zo cikin ƙasa ta kuma ga yadda za a yi da abuna sai in yi abin da nake so da shi sai in kama lasisi na in ba wanda nake so wanda za mu aiki da shi talakawa su yi amfani da wannan arziki Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin Rostom na ƙasar Rasha ke tattaunawa da gwamnatin Nijar domin karɓe aikin Iranium kin daga hannun Orano na ƙasar Faransa domin mallaka masa. A cikin wannan yanayi ne da dama daga cikin 'yan Nijar ke alakanta matakin da sabuwar alaka da ke tsakanin ƙasar Nijar da Rasha da kuma Iran. Ko da yake ga Abdulkarim Anise na ƙungiyar tigitau da ke fafutukar ganin araba, gari da Turawan Yamma na ganin idan kamfanin Orano bai soma aiki kafin wa'adi ba a kwace lasisin a bai wani kamfanin na daban. daban. Baiwa ƙasa na da arziki da kayanta abinta ne sai ta jira kai wani kayan miya sannan ka hiddo wannan arziki a yi amfani da shi ko ka yi ko ka bari ne in ba kai a rabu da kai a lemi mai wanda zai zo hiddo arziki ta kyanke kenan yanzu wannan gwamnati kasure da su bar su sai lokacin da suka zo su ware wannan aikin ko su ko kasu in ba su akwai masu to sai dai ga Emud Isuf na kungiyar Ems Wasan da soma aikin ko ma sabuwar dabara daga kamfanin na Orano ba zai hana kasar Nijar raba gari da Faransa ba to yau shekara tara kenan ba su fara aiki da lasisin su ba kuma wannan abu ya hana fi wannan arziki a fuddo shi kuma dama mu a akwai fatan mu na ganin cewa mun raba gari da kasar faransa kuma muna nema ga gwamnati idan har ba su zo ba suka fara aiki to nan gaba ko da sun nema ka a ba su hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger To da Hamid da wannan rahoto ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo a www.voahausa.com da facebook da x da instagram yanzu ga zara da labaran duniya na kashi na biyu jami'ai a kasar chad sun ce sun fara gudanar da bincike tare da yin kira da a kwantar da hankula bayan fashewar wani abu da kuma tashin wuta a ma'ajiyar makaman soji da ke jamina babban birnin kasar da yammacin jiya talata lamarin da ya haddasa firgici a yankin. Le chef de l'État a ordonné une mobilisation exceptionnelle et concertée de l'ensemble. Tashar talabijin ta kasar Chad kenan ke bayar da rahoton cewa shugaban kasar muhammad idris dabi ya ba da umarnin hada jami'an kashe gobara da sojoji domin tabbatar da tsaron fararen hula bayan fashewar wasu abubuwa daga ma'ajiyar harsashen soji da yammacin jiya talata lamarin da ya razana mazauna anguwar goji da ke birnin jamina Umar McCall da ke sayar da kayayyakin gyaran motoci a babban birnin kasuwar Jamina ya ce, Tout le monde est on voit des, des mouvements, des armes. Euh, des, des... Da yawa daga cikin fararen hula da suka firgita sun gudu zuwa gidaje da makarantu da ke kusa domin su tsira da rayukansu, sannan sun kuma kasance a cikin gidajensu da safiyar yau laraba lokacin da suka tarar da ɗimbin dakarun gwamnati a kan titina. da zara da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma sai rahoton mu na biyu wanda zai kai mu najeriya inda hukumomin tsaro da na gwamnatin kasar a matakai daban-daban suke ta kokarin tunkarar matsalar rashin tsaron da ta ta'addabi kasar a ci gaba da kawo muku hirar da shugaban muryar amurka ya da hafsan hafsoshin najeriya janar christopher musa aliyu ya ci gaba da tambayarsa a kan matakin da wasu gwamnoni suka ɗauka na kafa ƙungiyoyin sa kan tsaro sai ya ce na ga wasu jihohi sun fara kafa kungiyoyi suna ba su makamai vigilante groups da sauransu ya kake ganin wannan abin ya danganta yadda ake amfani da shi kaga a can maiduguri yadda muka yi yawa yan gari su suka zaɗi yara yan matasan da ke da ka'ida su suka kawo su sunan su gwamnati suka ɗauki sunan su muka kai ma yan sanda da yan DSS aka yi profile din su dukkan su mu muka yi training din su sojoji sai muka haɗa su da sojojin da ke kasa commanders da ke kasa so da su lura da su kuma abin da aka gaya musu ainihi is ku kare kasan ku ku kare garin ku kare kawai mm, mm. ba wai ku je ku yaki da wani ba a'a kare na an kan ku hari in an kan ku hari ku hana don ka kashe mutane a banza to abin da muke kenan to shi yasa nasu din yayi amfani so shi yasa kuma sauran wuraren da suke so su yi su ma muke ce musu su dauki irin wannan matakin kada a basu wani abu ba tare da an training din su ba tare da musan kowaye da waye ba kuma a bar su su kadai kana ganin za a kai lokacin da za a yarda wa kowa ya rike makami a kan shi a kan shi ba zai kai haka ba ba zai kai yadda muke tafiya a yi haka dan kuma ba zai babu ba bukata yadda dai muke haka ni na tabbatar mun ci gaba da haka muka samu kayayyaki za mu samu za mu samu nasara don muna kai abubuwa kuma na na raguwa yanzu mm. kan gaskiya abubuwa suna ba yadda suke a da ba amma yanda muke cewa is dole ba abinda za mu je mu yi bacci za zamu ci gaba don miyagun mutanen ba ba hutawa suke ba ba bacci suke yi ba su ma suna yi don su ma sun san cewa yadda na ga muka mun kashe kusan guda goma manyan su to kuma muna ci gaba da yi wannan kuma mun tabbatar cewa za mu samu kan wannan abu wannan yaƙi eh, ya hada da kasashen mu da tuna su ma ana kai musu hari irin su nijar su su burkina mali da sauransu sai ga nijar da mali da burkina sun zo sun fice daga cikin kungiyar tsaro ta afirka me tasirin wannan kan kokarin yaƙi da 'yan ta'adda akan wayannan iyakoki ka san matsalar da fara su su mali burkina faso nijar matsalan su da france ne ainihin matsalan su kenan da eh, eh, france to domin nijar part of ecowas to ecowas kuma ba su son cewa a ce sojoji sun ɗauki mulki to da suka ɗauki mulki shine aka ce musu a'a eh ku ɗauki mulki ai mutus kuskure ku mayar da shi hmm. o ku ce muna oke to za yi zaɓe rana kaza so da a dawo demokradiyya kowa da ke so to abin da ya kawo matsalan kenan to amma akan yakin da muke yi da mu da su Niger sun mun san cewa waɗannan mutanen da muke da kowa ba kasan da zai iya yi shi kadai shi kadai sai an hada kai don su ma sun san cewa sun ce su ma su kadai ba za su iya tsaya su kadai ba to shi yasa mun muna aiki aikin mu mu sojoji muna yi tare to kuna ci gaba da aiki a can wannan wurare din don haka muna ci gaba aiki tare ba ba matsala muna muna kan kana da multinational joint task force a Chad so duk muna aiki tare kana maganar sauyin mulki juyin mulki da aka yi wanda ya ja duk wannan wannan duk kasashe uku din da Mali da Burkina da Niger duk sojoji sun juyin mulki a najeriya ma jefi-jefi kakan ji ana magana juyin mulki zai yi a najeriya yanzu ba yanzu ba kuma da wannan ya riga ya wuce allah ya riga ya wuce amma baka ganin dalilan da ake bayarwa na juyin mulki a wasu kasashen tattalin arziki na wahala da sauransu matsalan su matsalan su da France Nuna na naji amma mu ba mu da matsala da France an kuma mu sojoji zan ga muka a gaskiya na'am mun fi jin daɗi lokacin demokradiyya eh, eh, don akwai military regime to duk ba wanda za a takun kuma mutane balantai sojoji eh. to mun fi jin daɗi lokacin demokradiyya to a nan kuma gaskiya komi na tafiya yadda ya kamata sojoji na, na, aikin su yadda ya kamata babu wanda ke complain kan wani abu da ke faruwa ba wanda aka hana mishi yanzu mun tabbatar kaga amma baka taba jin wani na complain ba biya shi salari ba ko ba bashi allowance ba ko ba ya komai in kuma ko ya ji ciwo za a dauki mataki in ma rasuwa ne iyalin kuma za a dauki so shi yasa baka jin akwai wani janar christopher musa kenan a hirar shi da aliyu mustapha Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu agogon a nan Washington DC na cewa karfe 11 da kusan kwata. Ga shirinmu na gaba. Shirin zama Jama'a masu sauraron mu barkanmu da sake saduwa a shirin zamantakewa, shirin da ke tattaunawa kan batutuwa da suka shafi al'umma domin samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sunana Zainab Babaji ni ce ke jan linzamin shirin. Zamantakewar mu tsakanin yau shirin zamantakewa ya tattauna ne kan matsaloli da tsofaffi ke fuskanta saboda rashin basu kulawa ta musamman a cikin al'umma. Gata ya kasa har ga Allah bane da 'ya'ya masu rike ni. Babu Allah bai ban aihuwa ba. Kuma wannan jinya da ta shige ni to dai karfi yanzu ya kare walla da jiya da yau ban ci ba ɗakin mawu ya gare shi masana sun bayyana cewa tsufa na farawa ne daga shekaru 60 yaƙe-yaƙe da annoba da ake fuskanta a ƙasashe daban-daban na duniya ya sanya tsofaffi cikin matsaloli da dama kama daga rashin lafiya, rashin muhalli mai kyau, rashin samun kula daga al'umma da gwamnati, a lokuta da dama kuma ba sa samun waɗanda za su furta matsalolin da suke ciki. Na tarar da wani dattijo da ya haura shekaru 60 wanda yake bara ga kuma lalurar cuta ta kuturta tattare da shi. Allah yana taimaka mana al'umma suna iya kokari. To wani zai zaton tun da ka ɗan zama dattijo kusan shekarunka nawa yanzu? yanzu dai ina ganin na ba da sittin baya kuma ga laruri daban-daban a jikina wani ya gani zai ce lafiyayye ne ni na sa abin da nake tare da shi to al'umma nan suna taimako kuwa sosai eh, ba babu laifi me yasa kake baran nan baka da 'ya'ya ne da za a ce sun ajiye ka suna taimaka maka a gida wa kin kaikayo mun inda yake kaikayin gata ya kasa Allah shine gatan mu amma kaman da kika faɗa kamar ƴaƴa har ga Allah bane da ƴaƴa masu rike ni babu Allah bai ban aihuwa ba kuma wannan jinya da ta shige ni na zo ba yara nan a bauchi to dai karfi yanzu ya ƙare ba zan iya gudu in kama ba in an kore ni dai in kwanta to shine nake lallabawa albarka annabi al'umma suna taimakawa a nan gwamnati tana taimaka muku kuwa kama a bauchi da nake muna da kungiya na leprosy gwamnatocin da suka shuɗe gaskiya sun samu a hamata suna taimaka mana suna ci da mu kamar ma bayan isa yi guda shi yana ci da mu wata uku bayan wata uku zai ci da mu duk lokal gama ashirin na bauchi suna kula da nakasassu yanzu idan aka ce gwamnatin nan za ta tattara ku a wuri ɗaya ta ajiye ku ita take ciyar da ku take biya muku bukata kusan za ku amince haka to akwai abin tunani gwamnatin sai ta yi faɗa ba cikawa ba sai ta tara mu ta nakasa mu biyan bukata bai samu ba a bar mu yawa cikin al'umman annabi akwai na Allah masu tausayawa ka duba kamar gidan yari da gwamnatin take lura da su su ma suna kuka abinci yana kasawa kula baya yi sosai gwamnati yanzu sai a hankali wani yana nan sa kalau wallahi tallahi bai da abin da zai ci ya shiga barar mutane kuma mun gode musu mun gode musu Allah ya albarka matsalar tsaro da Najeriya ta samu kanta a ciki da tsadar rayuwa a ƙasar ya sanya wannan dattijo yin ƙaura daga jiharsa ta Zamfara. Ni Hamisu nake Zamfara abin da sa nake bara saboda wannan lalura da ke gare ni da ta same ni lokacin da na kama ta yara na ba sai karhi ba tun ga dole ne in je in nemi abin da na ci to amma yanzu yara na sun yi karhi ko wani mama ta biyu ke gare shi to gashi nan kana da yara me yasa yaranka ba su ce bari mu ajiye ka a wuri daya mu dinga ciyar da kai muna shayar da kai muna biya maka duk abin da kake bukata ba to karin su bai kai haka ba magana gaskiya dan yanzu a takaice nan wurin suna maye da ni saboda rashin zama lahiya ai farkon bayani kin ji abin da na gaya miki na ce mu abin da ke damu matsalar rashin tsaro kuma duk abin da ya kawo wannan a buga najeriya nan ma ba zan hore kawai ba sun hana noma wa'annan mutane suna bi mutane gonaki suna kashewa kin san kaushi amfanin gona shine ake kawowa daga ƙauye a zo da shi birni mutane su amfana to sun hana a nomo a kawo shi birni mutane su samu abinci shin ba dole matsala ta shiga ba to amma koyo ko gobe idan allah ya kawo zama lahiya gwamnati ta kula da jama'a ta tausaya musu an ka samu tsaro komi zai warware amma idan ba tsaron nan har ba a samu sauki ba a kan kashin mutane da ake an hana neman abinci to gaskiya abin yana da matsalar wucewa sai dai abin da hali kawai za a ce. Hajji Hadiza mai shekaru akalla tamanin ta ce hatta ɗakin kwana ba ta da shi balle abinci don haka take yawon bara da ɗan jikanta mai shekaru takwas da ke taimaka mata. Hajji Hadiza nake yawwa. Ya aka yi sallah. lafiya kalau Allah ƙara mana lafiya. Amin amin an samu abinci da wadata an ci kuwa? Aka abinci ka bai wadata ba yau ba za a mutuwa tun jiya ba har yau. Allah sarki. wallahi to me faru ayo ba ba girka ba na saya ne kenan ba a samu garin tuwon ba ne ko kuma dai me faru a masu sai da arba tu tuka ba ni ka tuka nake a gida na sai ni sai wannan yaron fa dama sai an dafa sai ya je ya sayo mini in to inda ake girkin duk ba a samu ba sai kawar wannan da ake kawo a masallaci wallahi da jiya da yau ban ci tuwa ba To baba baki da yara ne da za su kula da ke su dafa miki tuwon? A ina daga ni na wannan yaron na sai waɗansu yan uwaye na kuma ba mu tare da su suna wata unguwa ni ma ina gidan daban. Shi ne. Ba su zauna kun sun ɗauke ki sun ajiye ki a wurin su saboda su yi ta kula da ke ba. A'a akwai abin da ya sanya ɗakin ma wuya gare shi. shi ne ya sanya da duka maribu da ba maribu ba wato rashin wadata ne yasa ba ku zauna wuri ne ba ɗakuna ba mm. waɗansu kanuwan na ba zan ce ba ƴaƴara da suka zo sun yi wani kwana hudu suna waje suke kwana To amma me kike bukata yanzu a ce na taimako ko da gwamnati ne in ta ji wannan hiranmu da ke me kike bukata ta miki? Bukata abinci, abinci da kuɗi da lafiya. Shi nake bukata saboda jikoki na yara na a matsa suke, a matsa suke ni ma matsa nake tun da kin gani ya wannan makauniya ce tsohuwa ce kika gani ina ta yawo hmm. aikin son da matsuwa Malama Tani Abu ta ce wasu yara da iyaye suka sadaukar da rayuwarsu wajen ba su tarbiyya da ilimi na rayuwar duniya ba su saka wa iyayensu da alkhairi. Gaskiyan shine idan mun duba yanayin rayuwar yau za mu gane cewa yawancin yaran ba duka ba ba su kula da iyayensu yadda ya kamata bayan iyayen sun riga sun yi rayuwansu suna girma da wayannan ya'ya din suna hana ma kansu jin daɗi domin 'ya'yan su samu tarbiyya ta fannin ilimi da zaman rayuwa amma a kwana a tashi bayan yaran nan sun zama mutane sai ka gan cewa sun manta da iyayen nan wasu su tsufa suna kauye ba 'ya'yan ba za su waiwaya ma su ce bari mu je mu dubi tsoffin nan ba sai a kyale su suna noma a cikin tsufan nan suna ciye da kansu 'ya'yan kuma suna rayuwa a birane to abun a yadda yake yanzu gaskiya shine abun takaici ne amma me yake janyo haka idan aka ce iyaye sun tarbiyyantar da 'ya'ya ya kamata a ce cikin wannan tarbiya su gane cewa idan iyayensu sun tsufa ya kamata su masu ɗauka me yasa ake samun wannan tsaiko ina ganin son zuciya ne kawai da rashin kula rashin ganin iyaye da muhimmanci shi ke sa wannan amma bai kamata ya zamanto haka ba domin ko a littafi masu bi suna karban ya'ya suna karban koyarwa daga cikin eh, majimu'unsu amma sai ka tarar ba su amfani da koyarwar littafi mai sarki domin littafi ya ce idan mutum ya haifi 'ya'ya ya kamata idan mutumin nan ya tufa 'ya'yan nan su ne su lura da shi amma san mu ta raba haka yake faruwa ba menene haƙƙin yara akan iyayensu musamman ma idan iyayen nan sun tarbiyyantar da su sun girma kuma sun samu ayyukan yi amma sun watse ba sa kula da iyayensu menene haƙƙinsu haƙƙin shine ya kamata dole ne in fact littafi ya ce idan iyaye sun tufa haƙƙin 'ya'ya ne ko da me ya faru ko da ba a samu da yawa ba amma a dinga waiwayawa ana ana zuwa ana ganin tsoffin nan da an yashe su a kauye idan ba su yi haka ba ba albarkan ubangiji shirin zamantakewa ne kowa ya ya saurara dan na akwai abun mora a ciki a wasu kasashen da suka ci gaba Hukumomi na gwamnati da masu zaman kansu na da tsari na kula da tsofaffi. Mr. Marcus Bonat, ɗan Najeriya mazaunin jihar California a ƙasar Amurka, ya ce tsarin samar wa tsofaffi wurin da za a kula da su yana da muhimmanci wajen inganta rayuwarsu. Al'adunsu na nan abinda na lura na gani cewa in mutum ya tsufa yaran shi ko kuma yaranta sukan doke mutumin su kai gida wanda aka shirya musamman wanda ake lura da tsofaffi amma yaran za su rinka biya akwai wata wanda na sani ta kai shekara tasa'in da takwas ta ce man bata da kowa yanzu saboda ita tana da gida babu yaro wanda zai doke ta ya kai ta a wannan gidan nan wanda ana kai tsofaffi ita tana zama a gidanta ne akwai lokuta da dama wani lokaci za ta faɗi kullum tana asibiti saboda ba mai iya lura da ita Eh kaman ba sa yi kaman yadda mu muke yi a nan Najeriya ko da a ce yan uwa ne ko dangi dai za su zo su kula da mutum a ce ya kai wannan matsayi na tsufa. A'a ne ban gani ba. Kin ga wannan misali wanda na baki mm. a kan matan nan. Na tabbata inda ce a gida ne na tabbata ko da ba ta da yara makwabta za su lura da ita. Amma nan ba haka ba ne. In daidai gwamnati namu darasin wanda ya kamata mu Afirka mu koya za mu samu irin wayanin gidajen nan wanda in kai baka da lokaci kula da dai abin iyayenka to sai ka kai su nan kana biya ko kuma kina biya ana lura da dai tsofaffin. Jama'a masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya zo karshe Sai mako mai zuwa idan Allah ya nufe mu da kaiwa zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da waɗanda suka sada ni da ku, ni da na shirya na kuma gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya. A gaida Zainab, yanzu kuma sai saƙonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. Saƙon Shehu Adamu Rajau ne na farko a yau ya ce, aikin gyaran hanyar mutar jau zuwa kwantagora da gwamnan jihar mu ta neja umar muhammad bago yake yi a gare mu al'ummar wannan yankin abun tsalle da murna ne fata shi ne kamar yadda aka fara aikin da kuzari to a gama shi ba tare da ɓata lokaci ba domin mun daɗe muna yunwar ganin wannan hanya ta zama gyararra sai kuma saƙon haɗin gwiwa daga sanusi madattai da magaram da isuhu makeri madattai da ilyas yakubu digawa da yakubu mai aski ba da raka ya ce Salam VOA Hausa. Bunƙasar da tattalin arzikin ƙasar Ghana ya yi da kashi 47 a cikin watanni uku kacal na farkon wannan shekarar ta 2024. Abin taya murna ne ga al'ummar Ghana da kuma jinjinawa mahukuntan ƙasar. Da fatan gwamnatin shugaba na Akufo Ado za ki baiwa al'ummar Ghana kofofin cin wannan arzikin na ƙasarsu domin an ce da kare ana biki a gidansu ya ce mu gani a ƙasa. da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice. An karrama shugaban Rasha Vladimir Putin da gagarumar liyafa a birnin Pyongyang a yau Laraba, inda ya gana da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un tare da yin alkawarin ci gaba da yin haɗin gwiwa yayin da ƙasashen biyu ke fuskantar ƙasashen yamma. Putin da Kim waɗanda suka kuma rattaba hannu kan wata takarda ta inganta alaƙa sun halarci wani bikin maraba da aka yi a tsakiyar dandalin kim Son inda aka lullube gine-gine da manyan tutocin Rasha da Koriya ta Arewa da kuma hotunan shugabannin biyu. Kafofin yada labaran Rasha sun ce mazauna Koriya ta Arewa sanye da riguna masu launin ja da fari da shuɗi sun yi ta daga manyan furanni. suna masu tare da rera waƙoƙin kishin ƙasa. Putin da Kim sun kuma ga yadda wasu jami'an Koriya ta Arewa ke yin atisaye kafin su tashi daga taron domin tattaunawar kar tsaye ta sa'o'i biyu. Wani sabon rahoto ya nuna cewa gwamnatin China ta yi tsarin canza sunayen ƙauyuka masu nasaba da al'adu ko addini 'yan ƙabilar Uyghur da ke yankin Shenzhen. mai cin gashin kansa a kasar zuwa sunayen china da ke nuna aƙidar jam'iyyar kwaminisanci ta kasar. to masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na rana yau idan allah ya kai mu zuwa shirinmu na dare za ku ji wasu sabbin shirye-shirye za kuma mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku kan batun komawa ga tsarin yanki-yanki a najeriya yanzu a madadin zara aminu fage wacce ta taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham da ta hada shirin da ma mu na wannan lokaci kila ni aisha mu'azu nake muku fatan alkhairi wasalam.